dan shekara shekara sha tara da haihuwa wato UEFA Championship wanda yake kwana a can kasar Georgia inda ake matakin wasan rukuni zagaye na biyu a jiya kasar Georgia mai masaukin baki ta lallasa kasar Sweden da kwallo biyu da daya ita ko kasar czech republic ba ta daɗi ba hannun kasar portugal yan kasar shekara 19 da kwallo ta ma biyu da ɗaya inda a yanzu haka kasar portugal take jin rukunin a ɗin da maki shida a wasanni biyu yayin da czech republic take mataki na biyu da maki uku kasar georgia mai masaukin baki tana mataki na uku ne da maki uku a wasanni biyu da ta buga yayin da kasar sweden take mataki na hudu ba tare da maki ba a rukunin ba kuwa a yau kasar ingila yan kasar shekara 19 za su fafata da kasar netherlands misalin karfe biyu da rabi na yammaci agogon Najeriya yayin da kasar Germany za su fafata da kasar Bulgaria da misalin karfe biyar na yammaci agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad bayan kammala wasan farko da aka yi kasar Netherlands take jan ragamar rukunin ba din da maki uku yayin da kasar Ingila take mataki na biyu da maki uku kasar Bulgaria tana mataki na uku ba tare da maki ba kasar Germany tana mataki na hudu ta ma ba maki a bangaren tsaye da sai 'yan wasan kwallon kafa duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta amince da tafiya fam miliyan 75 wajen ganin ta sayi dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta ta romelu lukaku shi dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta arsenal alex ya bukaci kungiyar ta arsenal da ke biyan sa fam dubu ɗari hudu duk sati a matsayin albashi in har kungiyar tana bukatar ya zauna a club ita kuwa kungiyar ta arsenal tana ta shirye ta wajen ganin ta siyo dan wasan gaba ne na kungiyar kwallon kafa ta leicester city riyad mahrez dan shekara ashirin da shida domin ganin ya maye gurbin alex sanchez in har ba a daidaita ba ita ma kungiyar ta kwallon kafa ta leicester city tana zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta watford mai suna day ne dan shekara ashirin da da haihuwa kan kuɗi fa миллион Chico Fernando Torres na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ya amince da ya tsawaita kwantirakinsa a kungiyar sa Atlantico inda zai karkare a shekara ta 2018 Chico mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Fabio Contrao ya koma kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB a matsayin aro na shekara guda ita ma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta amince da ta saye dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid mai suna Teo Hernandez ɗan shekara 19 da haihuwa na tsawon shekaru shida huta lafiya